A lokacin da yake sa hannu a kasafin kuɗin na bana, shugaba Muhammadu Buhari ya ce bai ji daɗin sauye-sauyen da majalisar ƙasa ta yi a kasafin kuɗin ba, saboda a cewarsa majalisar ta cire wasu muhimman ayyuka da zai bayar da wani tasiri na daban ga tattalin arzikin ƙasar. Shugaba Buhari ya ce majalisar ta zarge kuɗaɗe har naira biliyan ɗari uku da arba'in da bakwai daga ayyuka dubu hudu da ɗari bakwai, sannan suka ƙara naira biliyan ɗari biyar da saba'in da takwas akan wasu ayyuka dubu shida da ɗari hudu da uku. Many of the projects cut are critical and may be difficult if not impossible to implement with the reduced allocation. Some of the new projects incited by the National Assembly have not been properly conceptualized, designed, and costed and will therefore be difficult to execute. A nan shugaba Buhari ya ce ayyukan da majalisar ta cire suna da muhimmanci kwarai da gaske. Saboda haka sababbin da aka cusa a kasafin za su yi wuya a iya aiwatar da su. Amma mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Bala Ibini na Allah ya ba da hujjar da ya sa suka yi sauye-sauyen. To dama ai shi kan shi tsarin mulki abin da yasa ya ce a kai budget gaban National Assembly don a tabbata cewa ba a cuci kowa ba. So idan majalisa ta duba cewa kamar yadda aka kawo budget din wasu za su yi kuka da abun da ya faru to aikin majalisa ne su yi gyara yaya jinkirin wata bakwai zai iya shafin aiwatar da wannan kasafin ne gagaraba don majalisar wakilai alhassan ado doguwa ya yi ƙarin haske kasafin kuɗi shi wata bakwai amma daga yau ne zai fara aiki kuma na cikakken wata goma sha biyu saboda haka ba wai za a yi amfani da wata bakwai da muka yi muna aiki a kansa ne. kasafin kuɗi ne da yake fara aiki daga ran da aka sa masa hannu aka 'yan majalisar sun yi ƙarin kuɗin gangan ɗanyen man fetur daga dala arba'in da biyar zuwa dala hamsin da ɗaya. Sanata Ɗanjuma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi ya yi bayanin dalilin ƙarin da suka yi. Ba mu ƙara da kanmu ba, mun yi shawara da shugaban ƙasa da sauran makarabansa su executive su muka yi shawara kuma ya kamata a ƙari akan wannan farashi a ƙara dola shida saboda aka samu ƙarin kuɗi wani ƙarin kuɗi da aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane misali kamar yanzu ma'aikatan hanyoyi an ƙara mata kuɗi fiye da biliyan ɗari da tara an kuma baiwa sabbin jami'o'i da aka buɗe a najeriya guda goma sha biyu kuɗi na musamman ɓangaren kiwon lafiya kuma an yi dama akwai doka da aka yi tun da jimawa wajen shekaru hudu ko biyar suka wuce amma ba ba amfani da dokar nan an ce a kowane shekara cikin kasafin kuɗin mu kashi ɗaya cikin ɗari ya kamata ya zama na an ba da shi a wajen harkar kiwon lafiya ba taɓa haka ba to bana mun fara mun ware kuɗi maƙudan kuɗi biliyan hamsin da bakwai wajen harkar kiwon lafiya abin jira a gani shine tasirin da wannan kasafin zai yi a daidai lokacin da kasar ke fuskantar hada-hadar zaɓe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.